الشيطان الرجيم بسم الله nas, na بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowace sahiya ta larba muka haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin mu bi littafin Allah maɗaukakin sarki a tsakanin mu karantawa da fassara da saurare dukkanmu a matsayin mu masu neman ilimi na ƙara fahimtar addini na musulunci da sani yadda za a yi rayuwar da Allah ya yarda da ita da kuma sanewar da Allah baya so a nisance ta muna fatar Allah ya gaskata mana makasudin mu samu fahimtar addini mu san abin da Allah ke so mu yi aiki da shi mu san abin da baya so mu nisance shi kamar kullum insha Allah da shena muke yi akan karatun mu da ya gabata yau ma wannan sahiya ta bakwai ga wata wato watan biyu wanda ake ce masarar a gididdigan watannin musulunci cikin wata goma sha biyu yau muna bakwai ga watan biyu shekarar musulunci 1440 wanda ya yi muwafaka da wayuwar gari sahiyar goma sha bakwai ga watan goma goma meladiya 2018 insha allahu tabaraka wa ta'ala za mu aza karatunmu daga inda muka ajiye shekaran jiya zuwa inda Allah ya so muna fatar Allah shi mana jagora ya sa ya zama mai amfani gare mu duniyar mu da lahira mu yi karatu a suratul isra'i inda Allah ya muna bayanin daukakar da yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa sai da aka gayyace shi aka kai shi har saman mai guda bakwai gure ubangiji wanda babu wani ba annabin manzon da ya samu irin wanga martaba aka farlanta mishi salloli aka darajanta shi da zuwa fadar Allah ubangijin talik aka ba shi bayani abubuwan da yagga aljanna ya gauta shine kuma shine Allah yake bashi labari cikin alkur'ani cewa mun baiwa annabi Musa littahi domin ya zama shari'a ga banu Isra'ila kuma cikin littahi mun ce musu kafkuriki kowa wakili da za ku dogara gare shi wajen kyautatuwar duniyar ku da lahirar ku koma bayana ya waɗanda suke zuriya annabi nuhu alaihi salatu wassalam ku sani nuhu bawa ne mai yawan godiya me yasa aka ambace su zuriya annabi nuhu saboda a faɗa musu asalinsu gidan mutanen kirki suka fito sai Allah madaukakin sarki ya bamu bayanin cewa ya yi hukunci ga banu Isra'ila hukumul alkauli ya kasantar kaddararsa ta gitta akan banu Isra'ila za su ɗaukaka cikin ƙasar nan ta ɗin kuma za kaddara za ta ci su wani lokaci su yalwata su ni'imta su ci gaba da fansama cikin abubuwa na sabo in suka yi waɗannan sabo Allah zai jarrabe su da kaskanci na inda ya arzuta su suka ji daɗi suka fansama suka yi aikin laifi kuma na Allah zai jarrabe su da wahalhalu Allah ya ce in ɗayansu ta zo suka yi wannan fansama za mu jarrabe ku da wasu bayi namu waɗanda suke ba su ji ba su gani ba su saurara ma kowa kuma za su je su yawata cikin gidajenku na biɗa da tozarta kuma Allah ya ce wannan abin an gama da shi zai auku ba maka kuma ya auku wadata ta sa ba su saurara maluma har ta kai da ana haya jakin din malamai ana kashewa na Allah ya jarrabe su da bukutu nasar albabi ya karkashe su ya rosa baitul mikidas ya dauki su na attaura ya jefa cikin kogin nil Allah ya sake mai dan musu daula suka sake samun dama Allah ya yawaita musu iyalansu aka ba su dukiyoyi da yaya Allah ci har suka waye gari su ne mafi yawan jama'a to shine a ƙarshe wa Allah zai ba mu labarin cewa wannan haka al'ada Allah take ga talik Allah zai ni'imta ku shi yayi kuma zai kawo lokacin da za kaka daular ku ta zauna cikin walwala da yalwa jarrabawa don ya ga kuna da'a ko ba ba mu labarin wannan abin ga banu isra'ila allah bai yi hakuri ba da aka saba ma littafin annabi musa aka saba ma annabi musa ya yi punishment wannan ya gwada muna in aka saba ma annabi muhammadu za a hijin ciyo saboda mi saboda shine mafifici annabawa littafinsa mafifici littafai don haka ana hannunka mai sanda ne ga mabiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an saba ma annabin da bai kai naku ba an saba ma littafin da bai kai naku ba an yi sako cikin zamanin da bai kai naku daraja ga Allah ba Allah ya yi wonin din mutanen da azaba kuma kenan ku yi takazanzan duk lokacin da kuka taba Allah ba a kihe ku kam don ba al'ummar da aka kihewa kuke ba amma dai za ku dandani ku da za ku samu fadace fadace yinwace wace, gurbata yanayi ba don Allah ya zalunce ku ba kawai saboda sabon da kuke yi daga wannan za mu fahimci rigingimun da ke faruwa da abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa laihin mutane ne allah ya ɗanɗana musu sace ba duka ba don haka wajibi ne mutane suka ga rigingimuna kuwa na fari ko na yunwa ko na hadace-hadace ko na yawan azalumai da ke yawan kai mutane hare-hare a koma ga allah a yi istighfari allah zai kuranyi wannan musibin ya dawo da jinƙayinsa ne Allah yake ba mu labari cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum na'am wa in asa'tum falaha gaskiya fa idza jaa wa'dul akhirati yasu نعم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا gaskiya shine Allah ya ce in ya banu isra'ila in kuka kyautata ya ku banu isra'ila to fa ihsanukum li anfusikum wa naf'uhu a'idun kyautatawa ku domin kanku ne kawai amfanin kyautatawa nan kuma za ta koma a kan layan tafi Allahu min hafi shayin allah bai karuwa da komi da gyaruwa halaye in kun gyaru halaye ku amfanin kanku in ma kun fansama cikin ɓandace ɓandace kuma ku cuta ma kowa ba sai kanku za a yi muku walki daidai da kunkuru ba ruwa allah la ta durruhu ma'asiyatu man asa wala tanfa'u da'atu man ada in an yi Allah bai karuwa sa bai karuwa yana nan cikakken sa ba abin da ke raguwa ba abin da ke karuwa haka in aka yi sabo kuma Allah bai raguwa ko bina bai raguwa bayi za su ɗanɗani ko su da haka wa in asatu in ko kuka munana fala kuma har yanzu musiban munana wannan zai koma gare ta ma'ana wa in asatu fa alaiha la yatadarru Allah bi shay'in min Allah bai cutuwa da komi daga wannan wannan munana ku. wa huwa al Allah mawadaci ne anil ibadi game da bayinsa ba ruwansa Allah na daban yana sama al'arshin sa mai girma da kamalarsa da wadatarsa da isassa da kudurarsa akan komai la tanfa'uhu da'at wa la tudurruhu al-ma'siyah da'a bayi ba ta kara Allah kuma sabon su bai rage da ku Allah ya ce to fa a ja'a wa'dul akhirati idan lokacin wannan ɗannan ta biyu za ta ta ƙarshe din ya zo ai fa iza jaa wa'dul marratil akhirati idan marran nan da aka ce za ku yi banna hasu biyu idan ta karshe ya zo min ifsadikum ta hanya aikata ku bi ya haya, ta hanyar kashin a can kashe annabi ba ne yasa aka jarrabe su idan na biyu ya zo kuma ko kashe haya wanti haki maharimin lahi kuma kuka kuranye kuka kutsa cikin alfarmomin Allah ba ruwan ku da wanga haramiya zina ba haram ba gare ku sata ba haram ba gare ku liwadi ba haram ba a lundi mutum a cire shawa ba haram ba komi ba an ka ɗauka dai abin da kawai mutum kowa dai ya amfani da damarsa ya ce to in kuka sama kuma allah ya ce kuma za a sake ba asna alaikun watan za mu sake aiko muku a ada'akum wasu makiyan marratan saniyatan shudi na biyu liyasu juhakum domin su bakanta huskokin ai ma'ana ba'asnahum liyuhinukum domin su tozarta ku su walakanta ku wa yaj'alu asar al-masa'ati wal ka'bati badiyata ala wujuhikum sanya alamomin waton bakin ciki da damuwa suna bayyane akan fuskokin ku bil izlali ta inda za su ku tozarta ku wal kahri suran jayi ku akan gidajen ku da gonakin ku da dukiyoyinku da rayuwarku ba ku da incin kanku sai abin da an kai da ku wanda ya zan mai mulki ya dawo ya shi wani ka sarrafa shi shi ka ba wani ya zan sai an ga dama an ba shi shi ka ɗarme wani ya zama gashi ɗarme ya walakanta Allah ya ce ba shi kadai ba kuma za mu sallada su a kanku ba wai Allah yana yana umarni da ɓanna ba ne a'a inna la yumli zalimi Allah yakan wa zalimi jinkiri har sa'iza a kaza lam yutim Allah ya kan wa zalimi jinkiri ya samu damar gyara ya gyara ya ki gyara sai a jarrabe shi da wani wani irin sa wanda ya shi karfi sai a yi mashi horo da wannan dan uwansa azzalimi shine yace wali dakulul masjida kama da dakalu kuma za a sallada su akan su sake samun damar shiga masallacin ku baitul miqdas kama dakaluhu awwala marratin kamar yadda suka shige shi farkon lokaci na wancan farkon lokaci na hada muku sun rosa baitul miqdas sun kakkashe banu isra'ila sun riba ribace iyalansu sun kole tafansu waɗanda suke cike ibada da su shine aka ce wali da kulu baitul miqdas fa yakharibu domin su saki samun damar shiga baitul miqdas su rosa shi kama kharabu awwala marratin kamar yadda suka rosa shi farkon lokaci wali tabbiru ma alau tatbira domin su darkake duk abin da suka ɗaukaka a kansa darkakewa mabayyaniya aka ce faka sallallahu alaihim majusul furusi a wannan lokacin marra ta biyu Allah ya rinjayar a kansu majusawan farisa mutanen iran fasharraduhum suka kokkore su fil ardi a cikin ƙasa wa qataluhum suka kashe su wa dammaru mamlakatahum tadmiran suka rosa dukkan wannan lokacin yankin su na falastin su falastin darkakewa mabayyana ba wani mai tabukawa cikin banu isra'ila wasu waɗanda suke marasa addini sun taho sun rinjaya a kansu wannan yana gwada mana yan uwa in allah ya yi maka alkhairi ya haɗa ka da addini ya baka littahi kai yi wasa da littahi na allah zai jarrabe ka da wani mutumin banza ya gasa ka ba an yi maka baiwa an hihita a kawance an baka abin da ake zama da shi nan duniya lahiya da abin da ake tsira da shi gobe sai kan bai sai banza to za a samu wani azzalumi a jarrabe ka da shi ya taugasa ka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce amma tare da haka asa rabbukum an yi rahama kuma نعم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وبنجي سبحانه وتعالى يتي أسى ربكم أن يرحمكم akwai kusanci ubangijinku ya yi kusa ya yi muku jinkayinsa ya yi muku jinkayi ya ba ku sake ba ku wani ƙarfi da daula ta hanyar gyara halayenku da tuba da komawa ga addini amma duk da haka ku sani al'ada Allah ba ta canza wa in uttum in kuka koma zuwa gaba kuka koma zuwa ga waɗannan ɓannace ɓannace ai wa in uttum ila al-ifsad wal ijram udna ila al-uqubati wal wal intiqam in kuka koma zuwa ga ɓannace ɓannace a cikin ƙasa wal ijram da laifuka Allah ya ce shi kuma uduna ila al-uqubati wal intiqam za mu koma zuwa ga muku uba da ramuwar abinda kuka yi na laifi mala ya ce walakad adu ilal ifsadi sun sake komawa zuwa ga barna bayan waɗancan barran guda biyu fasallallahu alaihim bil muslimina sai Allah ya sallada musulmi a lokacin aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowan ku ya ji tarihi an kori banu nadir an kori banu kainuka an kori banu kuraiza su banu kuraiza wajen mutum 600 ko 700 dukkan su aka kakkashe su saboda rashin mutuncin da suka wa addinin Allah yaudara da ha'inci an yi alkawari da su a zauna lahiya sai dai suka hada da mutanen makka a to'awa annabi da mabiyansa kashin kajin buki shekara ta biyar aka yi gazoto a hazabin da aka yi wannan shi kenan ba ku da alkawari sai manzo Allah ya ce maza kai musu haji an aji yaƙi sai mala'ika jibril zai ce manzo Allah kai haka aji makami ya ce ya ce wallahi mu Allah ya ce kan ba aji makami sai an halaka banu ya ce maza ku dauki makaman ku manzo Allah nan ne ya faɗi hadisin ga da yake cewa la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza ɗayan ku kai yar sallar la'asar sai cikin garin banu quraiza an ka je aka mamaye su kwanuka da dama sai da suka sauka suka ce duk su yarda duk hukuncin da aka yi musu yarda da shi aka hukunta kashe dukkan wanda ya isa ya zo yaƙi cikin su a dukiyoyin su haka banu nadir wanda Allah ya faɗa mana manzo Allah ya samu dukiya gari saboda mawadata ne sosai mutane ne ba waɗanda suka fitar dukiya ko ta hanya mai kyau ko ta mara kyau gare su aka saba da bankuna ga albunukun rabawiya bankin in baka dubu ɗari bayan wata uku an shi dubu ɗari da talatin sai dai ubangiji ya jarrabe su da wannan sako da rashin wa Allah da a suka gaskata aiki annabi Muhammad sai aka rinjayar da musulmai fa akhrajuhum min al-jazira suka hitar da su daga da'irar daular larabawa sun ma'adu ila ifsadi kuma suka sake koma daga fasallan Allahu alaihim ibadan akari na Allah ya sake aiko musu bayan daban hatta kana al-asarul hadisu kai har cikin zamanin gana ake zamanin gana yanzu yace fasallan Allahu alaihim al hiltar al'almani an sake jarraba su wani mutumin da ake cima hitila bayan bayan aikin annabi muhammadu an jarrabe su da wani mutumin da ake cima hitila mutumin almaniya ya sake kuma ya karbanin isra'ila kuma aka sake yahudawa aka karya su aka wawace su ya ce walaka da ahadul yauma ilal ifsadi yanzu ma sun sake komowa ga banna ga su can sun haɗu sun kulla da amerika sun hada banu sun hada abin ga isra'ila ita ta ake na ana ta kashin falasɗina ana ta kulla wa musulunci sharri sun koma ya ce don haka sun koma ga banna fi surat isra'ila A kan cikin kamata cewa ai mu banu isra'ila ne don haka muna da haƙƙin mu yanki namu na kanmu sun gayyaci nasara sun haɗa kai da su suna tanyo su don yahudawan amerika da ingila suka bakin ɗinsu da ba su isa su zauna cikin gabas ta tsakiya su su hana ma kowa jin daɗi ba amma sun haɗa da nasara dama allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan ba su ɗaya tabuka illa bi hablin minan lahi ko mi ko mi ne au bi hablin minan nasi ba su iya tabuka sai in sun koma ma allah in sun koma ma allah allah zai tanye su au bi hablin minan nasi ko kuma ga wata giya ta mutane yanzu ba su da ƙarfi sai suka hada da ingila da america ita ka bakin ɗinsu ita ka basu kayan yaƙi ita ka basu makamai in ka taɓa su america ta tota bubuɗe ba ita ce domin nan ta adaka kake su ya halatta su kashe ku su rosa gina ku su ce sun kama nan ga sun zauna kawai an ka zo an ka suka kama yanki suka ce nan ƙasar su ta wallaki nan sun ka gada kuma wanga ƙasa nan na suke ta kokari yanzu na cewa sun shirya sai sun yi wai wata daula mai rikon duniya gaba da yuri da haka shi na aka ce sun koma amma malaki wala salli dan Allahu alaihi man yasumun su al kuma da sannu ku dai saurara ku ji abin da zai faru da sannu Allah zai sallada musu wanda zai dandana musu mummunan azaba tasdiqan li alqadi akan gaskatawa ga alƙawarin Allah nan da yake yanki haka zai auku ya ce wa faƙan saboda dacewa na sunnatin lahillati la ta kallafu saboda sabawa saboda daidaicewa da al'ada Allah da ke ba ta saba kun ga wannan rigimar da ake ta yi musulunci na karuwa ko ina kukan ku za ku fahimta duk wanda ya zo aikin hajji 90 ko 92 yadda yanzu yana zuwa hajji da ya tabbatar da musulunci na nan na haɓaka ya tabbata saboda lokacin hajji wasu mutane ne lokacin umra ɗan lokaci na kayyadar da ka gani amma yanzu ko yaushe burbur burbur bur duk duniya ta fahimta to wannan karfin na musulunci yana yi musu barazana sosai kuma tabban sai Allah ya gaskata alkawalinsa an ce akwai wani hadisi na cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah ya ce sai an kai lokacin da Allah banu Isra'ila kahin kiyama ta tsaya sai an an yaƙe su su gudu su wawwace har sai mutumin su ya laɓe ga wani ice ice ce ya ba wa Allah mumini ta ho ba yahudi na nan galabe baya gare ni annabi ya ce ba a kiyama sai an yi wa don haka musulunci na nan na haɓaka ana ana taushewa in an ka gama a ce a hada hada da shi'a a harusa waɗanga sunni in an ka zaɓa haka daina to duk bai hana musulunci yana nan yana ka yana karuwa don haka sai Allah ya gaskata wannan alƙawarin nashi ko yanzu wannan haɗuwar da suka yi suna cutar musulmai a cikin gabas tsakiya ba za su more ba kullum ba da da manzo Allah ya faɗa Allah ya faɗa sai suna gani ko da su aka wannan ko mu gani ko su waɗanda ba mu ba su gani shine Allah madaukakin sarki yake faɗa mana wa yi udtum uduna Allah ya ce kuma ƙarshe waje Allah jahannama hasira ai waje Allah jahannama mahbasan mun sanya jahannama ta zama matsara wasu jinan ta zama kurkuku lil kafirina ga kafirai la kadiru na alal kuruji min ha abadal abidina ba su ita daga cikin ta har abada abada sun bayyana ta'ala maziyatan tanzilil karim daga nan sai Allah ya cira ta ya bamu bayanin banu isra'ila domin hatarar da a faɗa muna ga abin da ya faru ga wasu masu daraja maɗaukaka ɗiyan gidan mutanen kirki amma sai su saki kirkin sai su kama banzantaka sai ga abin da zai faru gare su kuma musulmai mabiya mafifici manzanni mafifita a wajen littafai mafifita al'ummomin duniya in kuka yi wannan banzantaka ba mamaki ku samu jarrabawa da waɗanda suka gabace ku suka samu wannan jarraba wannan wa'azi ne babba to daga nan sai aka cira ta da mu me yasa za a faɗa mana fallan alkur'ani don a gwada mana littafin da aka ba su bai kai namu sun saba in muka saba ma qur'ani ga mu ma za mu dan dani kuda mu shine Allah yake so ya wada mana matsayin qur'ani yace inna hazal qur'ana inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin na'am ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Kabira. sannan kuma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima ubangiji subhanahu wata'ala yace inna hadha alqur'ana lalle ne wannan alqur'anin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mi ya latifi a aqwam ma inna hadha alquran alazima lalle wannan alqur'ani mai girma ya hadili a kawami duruki yana shirya zuwa ga mafi daidaituwar hanyoyi gaba ɗai wa audahi subul kuma mafi bayyana hanyoyi wali ma huwa adal wa aswa kuma yana shirya zuwa ga abin da yake mafi daidaituwa mafi zama sawaba bayan shi kwafi ƙur'ani zai shirya zai aza shiga hanya gona ma madaidai a kasuwancinsa a aikinsa na gwamnati zamantakewa ibada zai shiryar da kai ga godabin da duk wata hanyar da aka taɓa yi a duniya zama daidai saboda littafi ne mafi kamalan littafai na karshen zamani da za a ruhe zangon zamani gaba ɗaya har ranar tashi alkiyama don haka an tsara shi ya zama na jiya ya zama na yau ya zama na gobe ya dace da rayuwar waɗannan da ya sauka cikinsu ya dace da rayuwar waɗanda zai zo ya zamani da su zuwa ranar tashi alkiyama sai haga wanda ya yi daidai da sai kaga yanzu kuma an yi bayanai sai haka kuma an yi daidai da bayanai can ne an karanta alkurani aka ce awa lam yarau ila ɗari musakkaratu fi jabi sama'i lokacin su gaba za su duba su mikiya da sauransu mu koyo ka ce awa lam yarau ila ɗari ba za su kalla ba zuwa a ɗari wasu tsuntsaye musakkaratu waɗanda aka fore musu fi jawi sama a cikin sararin samaniya wanda tsuntsuna an ka hore muna wanda muka amfani da shi a cikin sararin samaniya shi ne jirgi lokacin kuma mikiya ce mi suka yi da mikiya lokacin nan farauta suka yi da ita sai mutum ya je ya shirya ya yi tiremin ɗin maikinsa da shi yake kai hari lokacin da aka waɗanda saukar da babu jirage da mikiya suke nasara mu yanzu ya amfani in tsuntsu yana sama na yana yana sanwa gare mu babu kenan wani tsuntsu na mu yanzu gare mu musakharatin waɗanda suke horarru gare ku fi jawi sama a cikin sararin samaniya ma yumsikuhunna illa illallah ba wanda an rike da su sai Allah waɗanni ne waɗanda aka hore muku suna taya cikin sama su ne jiragen sama haka qur'ani ke tafiya yayi daidai da wancan na jiya ya yi daidai da na yau kuma in ka wuce zamanin ka wajen togobi kuma ya daidai da shi yasa Allah ce ya hadilin lati ya akawam yana shirarwa zuwa ga hanya mafi zama daidai duka daga hanyoyin Allah madaukakin sarki da haka nan Allah ya ce kuma bayan shi wayu bashirul mu'minina yana yin bushara ga waɗanda suke mu'minai allazina ya'maluna salihati waɗanda ke ayyuka na gari cewa anna lahum ajaran kabira gare su Allah ya musu alkawali tabban do ya ce anna tabbar lalle suna da wata irin lada mai tsananin girma lada mai tsananin girma ma'ana waɗanda suka yi aiki zina ya amalu na bi dahu waɗanda suke aiki da abin da ƙur'ani ne ya hukunta suna da alƙawali bil ajril azim fi jannatin suna lada babba a cikin gidajen aljanna Allah ya sa muna cikin su sai ce amma kuma nan take wa annal ladzina la yu'minuna kuma yana bushara ga waɗanda lalle waɗanda ba su yi imani bil lahira Allah ya ce su ko a tadana lahum mun tanada a gare su azaban alima mun tanada musu wata irin azaba mai zogi ai wayu bashiruhum yana yi musu bishara su kuma da cewa lalle suna da wata irin azaba hukuba mai tsanani darin jahim cikin gidan wutar jahannama wa qad jama'atil ayatu bainat targhib wa tarhib wagga aya ta hada a tsakanin kwadaitarwa ga aikin alkhairi saboda an faɗa ma abin da muminai suke da shi na rabo a gurin Allah madaukakin sarki kuma da tsoratarwa an faɗa maka abin da aka fajirai a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya faɗa mana wata ɗabi'a ta mutu. Mutu yana da wata ɗabi'a ta gaggawa da irin iya hasala ko ya kosa ba zai fai hadda kansa ba zai wa adalci ba sai Allah ya ci waya da insanu sanubin sharri الإنسان بالشر دعاءه بالخير نعم وكان الإنسان عجولا ubangiji ya ce maɗaukin sarki ya ce waya da'ul insani waya da'ul insanu bi sharri mutum zai dora addu'a da abin da a sharri du'a a bil irin wanda ya kamata ya da addu'a da alkhairi ayyada ubi bi sharri ala nafsihi ka ihi laha bil wani lokaci mutum zai roƙan kansa sharri kamar yadda yake roƙan kansa alkhairi wani lokaci sai ka samu mutum ga ɗabi'a saboda gaggawa da in ya kosa hita ya kai daga hayyaci ya ce wistu ji lahu fi sharri da za a karɓa mutum ga inda ya kawo kansa addu'a ga sharri kama yustajabu lahu fil khairi kamar yadda ake karɓa mai sa ga alkhairi la halaka wallahi da mutum ya halaka qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce huwa du'a'ur rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dajari yace shine shi da mutum ke a kansa sa da iyalinsa lokacin da ya kusata ma la yuhibbu an yustajaba lahu ga irin abin da baya so a karba mashi in mutum ya hasala yana ce ma kansa Allah ya dibe ma albarka ke Allah waddin Allah saboda kuma ba shi ya iso amma in ya hasala saboda gaggawa jin ɓace rai sai ya roƙan ma ni ga irin wa garayo ni inda ko mutuwa ne wacce maka ka san abin da za ka isko ba kosawa ce ka roƙi alkhairi ya da haka nan shine Allah ya faɗi ɗabi'ar mutum yaushe mutum zai samu wanga irin ɗabi'a in bai ladabtu da ladubba addinin musulunci in mutum bai da halaye na saboda halayen mutum musulmi an faɗa mai jarraba a wani lokaci ɗaukakar daraja ce shafi kurakurai ce ba wai an jarrabe ka shine alamar kiyayya ga Allah yakan jarrabi mutum saboda soyayya don ya daga darajarsa a gurinsa don ya shahi masa kurakuransa don haka shi mumini shi sa aka ce ajaban li amrin mu'mini akwai abin ban mamaki da kawatarwa ga al'amarin mumini aka ce in asabatu sarra'u fa shakara fa kana khairan lah aka ce in alkhairi ya samu ya gode sai ya zama mai alkhairi shi wanda ba mumini ba ya samu alkhairi ba godiya zai ba fajirci zai ta'addanci saki hanya ba zai gode ma Allah ya ce to shi mumini akwai abin ban mamaki da kawatarwa cikin al'amari saboda in alkhairi ya samai ya gode ma Allah ya da'a sai abiya zama alkhairi gare shi wa in asabat darra kuma in cuttuka suka tafi gare shi fasa bara kuma yayi hakuri fa kana khairan lahu kuma hakurin nan sai ya zama alkhairi gare shi yace wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda yake da wannan face mu'min musulunci ka gwada maka wannan abin da Allah ya kawo ne kai bawa Allah shi yasa aka ce in kaga musiba ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai mu na Allah ne aje Allah ba wanda ya ga dama haka yake sarrafa mu don haka abin da ya hukunta dama ce tashi ni bawansa ne wanda ya sarrafa duka bai kuskure ba daidai yake abin da nika roko Allah ya sa wanga abin ya zama mini lada da kafa shi ko wancan fa sai hangin din kansa ya kashi kan saboda bakin ciki saboda shi bai dauka yana da wani wanda ke sarrafa shi da haka nan ga sai aka ce ɗabi'a mutum in yi bai zartu ga addini ba ga ɗabi'unsa amma in ya ɗabi'antar ɗabi'un musulunci ba zai samu kansa da irin waɗannan wakansa kansa addu'a Allah ya halaka ka Allah ya halaka ki Allah ya kawo ma musiba ɗansa ko ƙaninsa ko wansa ko wani abu in ya faru ba haka ne ya kai ba ina fatar an gane Allah ya ce wa kana al a ajulan mutum yana daga ɗabi'a sa yana da gaggawa wa min ɗabi'atul insani al-ajalatu yana daga cikin ɗabi'a mutum yawan gaggawa ya ta'ajjalu bid du'a ala nafsihi wa sari li kulli ma yakhduru bi bali dunan nazari fi fi aqibati yakan yi gaggawa ga addu'a akan kansa yayi gaggawa ga duk abin da ya darsu a cikin zuciyarsa ba tare da ya tsaya ya hangimi a aqiba wanga abin da ni faɗa ba haka kuma mutu yake aka ce farkon wannan gaggawa mun ga hadisi ne ga annabi adam da ubangiji ya suranta shi sai ya busa mai rayuwa sai rayuwa aka busa daga nan sai ta kawo ga cibiyarsa yana buɗe idon sai ya ga ya ga ka sai farat ya zabura ta sai sai ya ga shi babu ka hawo ka hawo rayuwa ba ta kai gare su ina fatar an gane to aka ce wannan gaggawa an gane ta ne tun daga tushe turan halitta ana busa mai ya tona sai yana buɗe idon sai ɗan zabura ya tashi aka ce wannan gaggawa turan tushen na annabi adam yake da ita shi yasa daga cikin gaggawa mutum son abin da aka samu yau ya manta da abin da aka koyi cin yanzu ya ima ma ɗan adam abin da abu shi dai duniya hasanat ina fatar an gane ya fi son in dai ga kamu yanzu to ko da dai za a yi hasara gobe dan kama yanzu dai ai nan gaba ai za mu gyara ko da ba zai gyara din ba ya dai son kamun ga dai kai ya bari ya kucce mai daga wannan alama ce ta gaggawa mutum ya dan yi kokarin duk daga yan waka ta kamu yau bari in dan kama nan ai gaba nan gaba ko da kuskure ne zan gyara kafin ya gyara sai iski mala'ika jibril ya zo mai ya karbi rayuwa ta gaggawa ga ta yi wallahi ba ta yi ba da a ka hattara kada aga kamar duk da an samu cin yau da cin bana da cin yanzu ko da yana sa gobe ta kucce mutu ya ga abu ya karin hali ya zai gyara da ba shi yadda kansa ba shi yasa ba a so yawan gaggawa ga al'amuran al'ajalar tumi da shaidan gaggawa daga shaidan take in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan shine aka ce sun ma shahara ta'ala ila ayatul lahil kauniya fi hazar wujudi daga nan sai Allah ya cira da mu ya gwada muna ayoyin Allah na kasantattun abubuwa cikin wannan talikai mu yau allati kullu min ha burhanun nayyirun ala wahdaniyati la wadanga abubuwan da Allah zai karanta muna kowannen su hujja ce mabayyaniya mai haska kama mutum ga gane kadai ta Allah madaukakin sarki fa qala sai ya ce annal layla wan nahara ayatayn kuma fa وابتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وبنجي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جعلنا الليل والنهار آيتين muka sanya dare da yini ayoyi guda biyu ay alamataini azimataini ala wahdaniyatina manyan alamomi guda biyu waɗanda suke nuna kaɗaitan mu wa kamali na kuma waɗanda ke gwada cikar kudurar dare ba ka san inda aka aje duhunsa ba sai rana na na yi ga ya hito ya mamaye zuwa awa goma sha biyu kuma ya ɓace kuma ka rasa inda ya shiga kuma sai haske ya hito wannan abin bai taɓa kasawa ba don Allah ya ce ya sanya su da'ibai ne madawama guda biyu ba su kasawa daren bai kasa tahowa lokacinsa ranar ba ta kasa tahowa lokacinta Allah ya ce alamomi ne guda biyu da ke gwada kamala kudura Allah da kuma kaɗaitarsa ba wani wanda ke wannan aikin sai Allah inda akwai da akwai waɗanda aikinsu yana hukunta su hana dare ta kowa, ba su iya akwai waɗanda ke son saboda son hutu su hana dare tahowa su hana rana tahowa inda so samu na ba su iyawa kuma lokacin tahowa sai na yi tsaya ya wannan ya gwada cikar kudura ubangijin talikai wani turar da aka yi samai guda bakwai babu rar da aka kasa ba irin ne face ta adar da ka wa yau ba ko yan jima ta yanke kana cikin jin daɗi da ita sai ta yanke ka samu da ba ita ire tilabawa ba ce da gwalab ɗinta ka mutuwa ba irin hitilan mota wanda haluke ba ne kana cikin tahiya cikin duhu sai ta ta dauke dole ka faka a wannan waɗanga rana ba su taɓa samun lokacin da babu su ba wannan ya gwada bai su yana da yana da cikar ƙudura kuma sannan yana da haƙƙi ga bayansu su kaɗai tashi da bai so su da wannan nima ba mai basu su kalle jajjan ɗan haske na newa emergency kuɗin da aka yi musu bil amma wannan turar da aka lici samai guda bakwai da kasai mutum ya yi rayuwa ya isko kakanni ne su yi ba taɓa cewa a yi musu bil ɗin wannan wannan abubuwan ba kuma ba su yanke ba da sabo da komi amma ba hana rana towa ba hana dare ta kowa ba wannan ya gwada kamala kudura Allah Allah ya ce ya yi wannan ya ce waje alna ayatan hari sai muka sanya ayan nan ta yi yini mubusiratan ta zama abin da ake gani ma'ana ja'alnan nahara mudi'an mushrikan bin nuri mun sanya yini ya zama mai haske bin nuri da haske da mutum yake iya takawa ya je inda yake so ya ce liya hasula bihil ibsar don a samu gani a cikinsa in aka samu ganin Allah ya ce wani ta ku fadalar fadlan min domin ku amfani da yini ku je neman falala daga gurin ubangijinku makiyayi ya zo ya yi kiwo cikin yini ya dawo da yamma ya kwanta ya huta ma'aikacin gwamnati ya yi sakko karfe takwas ya hita ma'aikata ya je ya yi ne in yamma ta ya dawo ya huta mai zuwa noma ya je kowa ya yi amfani da rana kowa ya ta yi wajen sarrafa shi yasa Allah ya ce wallahi iza ya gasha wannan hari za ta jalla wa baka lakan zakarun sa inda sa ya kula shatta wallahi aikin ku daban daban yan ta da sahi kowa da silwar da yake ci kowa da mai isai to Allah ya yi muku wannan yinin ne domin ku samu damar kowa ya je ya yi tsirfansa da agare shi ya ɗan bubbuga ya samu abin da zai ta'ammuli da shi Allah maɗaukakin sarki ya ci. ma'ana li taɗa lubufin hari asbaba ku. domin ku bida a ciki ne sabubban rayuwarku Allah ya ce kuma wani ta'alamu adada na wani hisaba domin ku san adadin shekarunku wani hisaba da lissafi ai wani ta'alamu adadal ayyami wa shuhuri domin kusan adadin nuwa da watanni wal awami da shekaru bi ta'aqubil layli wan nahari ta hanyar jujjuyawa yini da dare za ku san yau shekara kaza yau wata kaza yau kwana kaza yau sati kaza an gane ya ce lailu da rahati aka sanya yini domin domin hutu wasu domin samun natsuwa wan naharu lil kasbi wa sa'i an ka sanya muku yini domin tsirfa da tahiya a wuraren da mutum ke jawo Allah ya wa kulla shay'in kowanne irin abu daga cikin abubuwa ku tafsilan mun yi bayanin sa kwatta hilla rarrabewa ma'ana wa kulla amrin min umuri duniya wa dini dukkan wasu al'amura daga al'amuran a duniya ku da addinin ku ku a hasana tabiyinin mun bayyana shi mafi kyawun bayyana wa laisa shay'un min amri hazal wujudi matrukan babu wani abu ciki al'amuran wannan kasantattu wanda aka bari ba san babu bayani sa komai Allah ya ilmanta da mutane yadda zai kasance wa inna ma huwa bi taqdirin wa tadbirin hakim waɗannan abubuwan na rayuwar duniya sukan sukan ta bisa ga kaddarawa dare an kaddara mai yini an kaddara mai damuna an kaddara mata hunturu an kaddara mai haka kowane abu yana ta bisa ga zangon da aka in lokacin daukewar damuna ta kun gaji sai da ya dauki ba sai kun dauki Allah dauke mu ba an yanka shi gurgudun maslaha da za a bar dare ne yayi tai za ku za ku kosa da za a bar damana ta yi za ku kosa da za a bar bazara ta yi za ku kosa amma an yi tsarin duniya gwargwado haka rayuwa ɗan adam ya fara da rauni ya yi ƙarfi ya koma ga rauni an ƙaddara hakan in ba a yi mai hakan ba wahala za ta yi mashi sai ya ƙare da ba zai ƙare ba yanzu a ce kakan kakanka da kakan kakanka duk suna nan kuna shanya cikin rana wallahi za ku kuka sosai kuma sannan ba ka samun gonin noma in ba a mutuwa ko kana samu ba za ka samu in ka bincika mafi yawo wane gidan wane na yake wanda ya gada ga wane wane ko na wane ta yi kanuwa wanda ya gada ga to an kaddara al'amarin kasantattu gwargwadon wanda yake maslaha da talika ina fatar an gane ba don Allah ya karu shine Allah ce mun yi bayanin abu daki daki sai Allah ya cira da mu cewa kuma a sani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ونخرجه يوم القيامة حجابا يلقاه منشورا Ubangiji sai ya ce wa kulla kowanne mutum daga cikin mutanen duniya alzamna hu da'ira hu fi unqihi mun lazimta masa abin da ke rikodin din ayyukansa cikin wuyansa wan kauyan akwai wani na'ura da Allah ya halitta da kewa Allah rikodin din abin da bawa ya aikata a rayuwarsa da motsi da fada abin da bawa mutum a ɗauki abin da zuciya ta ɗarsa ka san zuciya ka tana ɗarsa yanzu ɗai in samu kaza yanzu ɗai in je in yi kaza ba in ba kai ƙoƙari ba ka aikata wannan abin ba a rubuta maka wani an wa mutum rango mai abin da zuciya ta yi ko kahirci ka ɗarsa in dai baka hitar ba Allah ba zai kama ka da wannan kahirci da zuciya ka ta gito da shi amma duk abin da za ka yi na moci Allah ya sanya ma abin da ke rukunin aikin nan dare na kana iya doji mutane ka je ka shambace su baka shambace Allah ba an yi mai rukunin abin nan za ka gane ranar tashi alkiya in ka shambaci mutane Allah ya shambace ka ashe ka shambaci mutane kan ka shambace don abin da ka gani kamar kalun diwa ne ashe kanka kallo ina fatar an gane da haka shine Allah ci kowanne mutu ayya ayya anna ayya insanin marhunun bi amali kowanne mutum jingine ga aikinsa mujuzin bihi wanda ake saka mani da aikinsa wa amalihi da aikinsa mu lazimun lahu luzumul qiladati unki mulki yace aikinsa yana nan tare da shi yadda ka san abin ga kausar kawuya tana lazimci da da wuyan mutum to haka na aiki mutum bai rabuwa da shi la faku an abadan ya rabuwa da shi har abada Allah ya ce za mu bar mutum ya yi ta tahiya ya ta tahiya ya ga kamar ya shambace mu muna dari ko da cikin wuya ne da ke kai muna labarin aikin sara da tashi alkiya ga littawan mala'i sannan ga shaidar gabbai ranar tashi alkiya gaba za ta yi so ta ce wallahi ya Allah kafa ta ce wallahi da niyyar ta yi inda gaskiya za a yi wallahi Allah da niyyar ta hannunka ce da niyyar ɗauka ko da niyyar rubuta idon kai ce da niyyar kalla ya Allah cikin kai ce wallahi ni an ka samu baki ya ce wallahi Allah ni da ci bayan wannan ga kuma littafin da zai hito kawai kaga an jawo cikin wuyan ka hitar da littafi shine Allah yake faɗa can cikin suratul abin nan sura ta gaba suratul suratul abin nan suratul kahfi Allah ya faɗi cewa ranar tashi alkiyama kowane mutum za a hidda mai sa wanda ya kiyaye komi sai mutum ya gani ya ta mamaki ma hadhal kitab la yugadiru sagirata wala kabirata illa ahsaha Allah ya ce wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahadan wannan shine Allah yake faɗa mana anan nan in akai hakan Allah ya ce wani jula kuriju mal kiyamati kitaba za mu hitar mai ranar tashi alkiyama kitaban littahi yalqahu wanda zai haɗu da shi mansura yana budadde ai nazara lahu fil akhirati wato nuzhiru lahu fil akhir za mu bayyana mai ranar tashi alkiyama kitaba amalihi maftuhan fihi hasanatu wa sayiatu za mu buɗa mai ranar tashi alkiyama mu gwada mai littafin da muka hitar daga cikin wuyansa a cikinsa an rubuta kyawawansa da munanan fayara amalahu makashufal la yamliku kifa'ahu sai ya ga aikin saran nan bayyane bai ya koyi ba yanda zai shi yasa zai ta mamaki mi samu ga irin littafin wani irin littafin da zai kiyaye ni ko don haka daga nan sai a ce ma mutum mi اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن أكا هتر ممتون للتاهن سألا يتما إقرأ كتابك wani karanta takardarka karanta littafin ka da aka yi tar da bayan ka fa bi nafsi kal yawma alayka hasiba ya isa ya zama maka mai hisabi ai kira kitabu abali karanta littafin aikinka ka fa an takuna al yawma shahidan bima amilta ya ishe ka ka shaidi kai kan ka shaidi abinda ka aikata a rayuwarka la ta hataju la shahidin baka bukata wani mai shaida au hasibin ko wani mai hisabi a kai kanka za ka yanke makanka hukunci daga ganin abin da ka aikata za ka yanke makanka hukunci don haka nan Allah ya gwada mu da yan uwa cikin gwadin kudura Allah da rinjayensa akan bayi bawa ba zai iya aikata abin da bai zo ga Allah ba ranar tashi alkiyama in ma dai ka shahe shi da tuba in ma ku a shahe shi da wata ibada kun san ayyuka biyu ne akwai kaba'irori akwai ayyuka saga'irun zunubi waɗanda ba su kai girman kaba'irori ba su in kai sallah yana yiwa a shahe maka wasu zunubai masu yawa waɗanda ba kaba'irori ba amma in mazinanci kake ba a shahe ma zunubin zina sai ka tuba in ɗan liwaɗi kake ba a shahe ma zunubin liwaɗi sai ka tuba haka in lunduwan mutane ka ɗauki haƙƙin mutane shi kuma sai ka je haƙƙi ka mai suwa ka tuba ma Allah laifi biyu ne ka lunduwa ne kuma ka sa'a ma Allah ka taka doka an ce Allah ya haramta zalunci akan kai ne ya haramta muka ce kai baka baka ya bari zalunci kawa Allah lahi kuma ka lura dan uwanka yanzu zunubi in ka maida wanga haƙƙi ne akwai tuba ga Allah in ka tuba ma Allah akwai akwai haƙƙin wani in baka maida ba zan tashi alkiyama za a yi maka hisabi to nan zunuban ga guda biyu ka ba irori ba a shahe sai da tuba Allah madaukakin sarki ya faɗa ko a suratul nisa'i ne in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an Allah ya ce in ta ta nibu ka ba'ira matul hauna hannu in kuka nisanci ka ba'irorin da muka yi hani a kansu an littafa su cikinsu akwai sihiri akwai shirka akwai kazafi akwai saba ma mahaifin ne akwai gudu ran fagen fama da aka yi sahun kafirai da sahun muminai akwai sihiri ko ba haka ba akwai kashin rai ba tare da haƙƙin shari'a ba waɗanda suna daga cikin waɗanda aka gaba akwai kirin ƙarya kar ya gane mutum ba a yi ba abin da aka ce ma ta ga ka da ka daɗe ba a yi ba ka kira ɗai ka ce wallai na ga wani kuma Allah san ba gane ba wallai wani na ya ce kaza kuma Allah san bai ce ba suna daga cikin manyan kaba'irori wannan su sai ka tuba ma Allah ka yi sallah ba ta shahe su azumin ramadan bai shahe su sauran ta hita masallaci don in ka fara takowa daga gidan ka zuwa masallaci duk takun ka guda sai an daga daraja ka gurin Allah guda sai an shahe maka zunubi amma bai taba kaba'irori kaba'irori sai an tuba shine Allah ce in kuka nisanci kaba'irorin nan manya da Allah ya sanya su bala'o'i ne manya masu kai mutum jahannama kai tsaye irin su rantsuwar karya irin su shaidar ƙarya Allah ya ci ku za mu shahi muku sauran yan zulubban da ba su ta hakara su ƙarya wani duka lukun mu dukkan lankari mu sanya kuma shiga mai daraja ita ce aljanna da haka ani sun cika ba'ira saboda ba a shahita da ibadoji da sallah da ramadana sai an tuba ko kuma mutum ya zama ya tabbatar da ya gyara ayyuka saka kafin ya zo kabari ya tuba ma Allah madaukin zargi hakokan mutane ya mayar to shine na an faɗa mana dai abin da aka abinda alaka ba da ubangiji aikin sai na ana recording zai zai halarce shi ran tashar kiyama ko dai ya tuba an ya mai ko kuma ya zo da shi kiyama tabbas zai zai ai daya don haka manzo Allah ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah tawbatan nasuha wallahi ku tuban ma Allah tuba da za ta yanke ku daga bari ko kowane zunubi fa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi sara min sab'ina marratan ni din kai na da nake makusanci Allah wanda ban saba ma Allah ni kan tuba ga Allah in roke shi gafara ciki ni yayi da so 70 don haka ya zama haƙƙi wani zunubi ba ko sanin kai ba maci saboda an an al'adu da wasu dumbai an al'adu saba ma shari'a wani lokaci mai yawan mutane al'ada ce ba ba addini ba ce to wannan shi zai lantar da mutum ya ta istighfari kullun ya ta istighfari kullun wannan zai taimaka ma mutum ya samu hita daga zunuban sa ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce mani hita da mani hita da fa inna ma yahtadi li nafsi haka wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha gaskiya wala taziru waziratun gaskiya ubangiji ya ce mani hita da duk wanda ya nemi shiruwa ya yi kokarin kiza kiza ya bi hanyar Allah Allah ce sani wa bai taimaka wa Allah ba fa inna ma ya hata dili nafsiyat ya shiru ne domin amfanin kansa wa man dalla wanda ko ya bace ya bar tawarki Allah yana gani ya bar hanya ko wajen ibada ko wajen mu'amala ko wajen maciyatai ya ga bai iya bi hanya Allah Allah ya ce to sani fa inna ma yadillu alaiha ya bace domin cutar kansa kawai ba ya cuta ma Allah da ko an gane ko Allah ya ce ranar tashi alkiyama wala taziru waziratu bizar ukura ai la yuhmalu la yahmilu ahadun wato zamba ahadin wani ba zai iya dauki zunubin wani ba don kana da uba mutumin kirki duka baka kirki ba baya amfani don kana dan ba annabi duka baya amfani ka gobe in baka bi hanya annabi ba don haka wani bai dauke ma wani laifinsa gobe ba irin duniya ba wala ya jani jani illa ala nafsi mai laifi bai laifi don cuta ba kowa sai akan kansa Allah ya ce kuma wa makunna mu'azzibina ba mu kasance muna azaba ga bayan mu ba hatta da ba'asa rasulan sai mu aiku manzanni yi wa makunna mu'azzibina ahadan min alkhalqi ba mu azaba ga ɗaya daga cikin talikai hatta na ba'asa lahumur rusula sai mu aiku musu manzanni na masu tunatarwa wa munzirina masu gargadi fataqumu alaihi hujjatu sai hujja Allah ta tsaya a kansu Allah yana wannan adala Allah ke bai azaba ga mutum ya aikata abin da bai san laifi ba ne da haka nan ga ranar tashiyar kiyama duk wanda bai samu ɗaya abubuwan ga guda biyar ba ba a yi mai azaba sai an jarraba shi na farko a samu mutum ne wanda a baliki a samu yana da hankali a samu yana ji yana gani sannan aike annabi muhammadu ya iso mai kun ji abu biyar su a sharuɗan samun waɗanga gare ka shi zai sa a yi maka azaba in kana nan kana kabbalaga kana da hankali kana ji kana gani baka san addini ba addini baka za inda kuke addini bai kai gare ku ba ranar tashi alkiyama Allah bai muku azaba sai ya jarraba don haka haka za a samu mutumin da ya waye gari a duniya yana kurma ko ya waye gari yana wawa an gane ko shi bai sani ba kurma na duniya bai ji hadisi yau bai ji qur'ani don haka ibada sai ba ta kyau haka wanda ya tashi yana wagili wagili haka bai san daidai ba ana dariya zai shi ma ranar tashi alkiyama Allah ba zai mai azaba ba haka ƴaƴan kafirai waɗanga duka Allah zai tayar da su su ce wanga kurma ya ce ya Allah ni wallahi ban ko ayi ba ban ko ayi wani abu addini ba ya Allah na ko san baka azabtar da ni ban sani ba wanga kurma ya sha ba Allah ni da kabbari yara suna wasa da ni suna ta da kanjilo ba Allah ai ni Allah an gama da ni tun duniya yara na annan suna ta wasa da ni ba ko yi ba inda duk yara suka gani sun ga abin dariya da aka Allah za ka yi mi azaba na ga bane duniya yara sun yi wasa da ni kuma Allah ka kawo ni ka yi mi azaba haka waɗanda suka tahi cikin fatara babu suka tahi cikin jahiliya babu addini duka waɗanda Allah ba zai musu azabu sai ya gwada sai ya ce to kuna da'a sai wallahi ya Allah mu inda ka ba mu hankali ka ba mu ji ka ba mu fahimta da za mu yi sai ya ce to ku shiga ku shiga wuta ga wuta can duk ku shiga ku shiga wanda duk Allah ya kaddaru in mai da'a ne nan duniya sai su yuru wani ya ce a ah, <laughs> wallahi ban shiga ita ta ni ka tsoro ya nuna ko duniya ya taho ba ya da'a ga Allah an jarraba ko to da wannan Allah zai bambance masu da'a waɗanda kaddara ta hukunta masu da'a ne da waɗanda kaddara ta hukunta marasa da'a ne ran tashiyar kiyama shine Allah yake waɗa mana ba a azaba don haka abin da kai baka san haramun bane baka san ba addini bane baka da zargi kuri Allah sai ka san wanga laifi shi yasa in aka gwada mutum yanzu yan musulunta ya ɗauki azumi sai ya aka ga ya ta yi ga hunku ya azarwa kai yaya ya ce mi halan a ce ai ba a sharuwa ya zai ce wallahi ban sani ba Allah ku ya kuri azumi ne na nan ina hatara gane bai sani ba azumi na nan lahiya da haka nan ga ubangiji mu yana da adala bai cuta mu bawan sai mai azaba sai ga abin da aka tabbatar da an ka ayi ma bayani kwata hilla an tsoratar da kai an kwadaitar da kai an ce ma in kai ga lada in ka saba ga azaba to duka in ka taka wannan doka shikenan sanan ne za a yi azaba Allah ubangiji ya ba mu iko da wannan shine abin da ya sauka abin da muka karanto ne dai Allah shi amfane mu da shi abin da muka yi kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh